This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Grace Abdu wadda kuma a halin yanzu za ta karanto kanin labarai. To Hajiya wani sabon bincike na nuni da cewa lura rigakafin cutar Ebola da ake gwaji kan birai za ta iya aiki na tsawon makonni biyar ko kuma watanni goma. shugaban amurka barack obama ya ce a cikin wannan makon zai bayyana shirin sana na barazanar da mayakan kungiyar islamic state ke yi kana wata fito mu gama a gabashin kasar ukraine na barazana ga ɗorewar yarjejeniyar musayar wutar da aka cimma kwanaki biyu da suka shige to kanin labaran kenan a cikin wannan shirin bayan kun gama jin labarin duniya muna da rahoto akan addu'o'in da kungiyar nan kasassun jihar bauchi ta yi na ganin ƙarshen kashe-kashen da 'yan ƙungiyar boko haram ke ci gaba da yi haka kuma mutane shida ne ambaliyar ruwa ta kashe a gombe sannan kuma makaddashin gwamnan jihar adamawa shine ya zama zakara wajen zaben tsaye da ɗan takara kada kuma a mance kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran Wani sabon bincike na nuni da cewa allurar rigakafin cutar Ebola da ake gwaji kan birai za ta iya aiki na tsawon makonni biyar ko watanni goma idan aka haɗa ta da wata allurar da za ta iya ƙara kaifin maganin. A wani binciken da aka buga a wata mujallar aikin jinya jiya Lahadi mai suna Nature Medicine, masu bincike daga cibiyar nazarin ayyukan lafiya ta ƙasa Amurka NIH sun ce allurar rigakafin ta gwaji ta samar da kariya na lokaci mai tsawo daga kamuwa da kwayar cuta mai kisa masu binciken sun ce duka birai hudu sun samu kariya daga kamuwa daga cutar kwayar cutar ebola bayan an yi musu rigakafin makonni biyar da mu'amala da kwayar cutar suka ce rabin biran da suka yi mu'amala da kwayar cutar sun sami kariya daga bayan wata biyar da aka yi musu wannan rigakafi. sai dai masu ilimin kimiyyar sun ce a waɗansu gwaje-gwaje da aka gudanar kan waɗansu birai an tarar cewa maganin ƙara kaifin allurar rigakafin da aka basu ya ƙara wa dukkan biran da aka yi wa wannan rigakafin kariya na tsawon watanni kimanin goma allurar rigakafin dai da cibiyar nazarin ayyukan lafiya ta amurka ta sarrafa tana kama da wata wadda kamfanin sarrafa magunguna na GlaxoSmithKline ya sarrafa. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce a cikin wannan makon zai bayyana shirinsa na tunkara barazanar mayakan ƙungiyar Islamic State ko kuma ISIS a takaice. Mr. Obama ya shaidawa shirin gidan talabijin na NBC mai suna Made the Press a wata hira da aka nuna jiya Lahadi cewa zai gana da shugabannin majalisar dokoki gobe talata idan Allah ya kai mu domin tattauna wannan batu. sannan kuma zai gabatar da jawabi ranar Laraba. jajibirin cika shekaru goma sha uku da harin ta'addancin da aka kawo a ranar goma sha ɗaya ga watan satumban shekara ta dubu biyu da 2001 mr obama ya jaddada cewa amurka ba ta da niyyar tura dakarunta cikin iraq we are going to be able to not just blunt the momentum of isil Ya ce za su zama wani bangare na sojojin taron dangi na ƙasa da ƙasa da za su kai hari da jiragen saman yaƙi domin marawa hare-haren da sojojin Iraki kuma da na Kurdawa suke kaiwa. Haka kuma ya ce za su taimaka wajen yin tsarin da za su iya amfani da shi wajen kwace yankunan da ke karkashin ƙungiyar wato ISIL. Ya ce abin da yake son jama'a su fahimta shine ne a cikin watanni masu zuwa sannan kan hankali za su karya loggan kungiyar isil sa'annan kuma za su rage karfinsu su kuma rage yankunan da ke karkashin ikonsu daga ƙarshe kuma ya ce za su samu galaba a kansu shugaban ya bayyana ƙararar cewa babu wani rahoton leƙen asiri da ke nuni da cewa ƙungiyar isis tana barazana ga amurka a cikin gida ya ce ba abin da ya sa ake ɗaukar wannan matakin kenan ba. ya ce abin da ya sa suke ɗaukan matakin shine domin idan aka kyale ƙungiyar tana iko da yankuna da dama tana ƙara samun kayan aiki da ƙarin makamai tana kuma ƙara jawo hankalin mayaka daga ƙasashen ƙetare da suka hada da yankuna kamar ƙasashen turai da turawan da suke da takardun izinin shiga amurka ba tare da wata damuwa ba waɗanda nan gaba zai iya zama babbar barazana ga amurka. wasu 'yan majalisar dokokin amurka sun yi kira ga shugaba obama da ya faɗaɗa kamfen ɗin zuwa waɗansu yankunan wato syria wata fito mu gama a gabashin ƙasar ukraine na barazana ga ɗorewar yarjejeniyar musayar wutar da aka cimma kwanaki biyu da suka shige tsakanin kiev da 'yan aware masu ra'ayin rasha hare da aka kai a kusa da tashar jirgin sama ta donetsk jiya lahadi ta haddasa gobara waɗansu gidaje biyu da ke wani ƙaramin ƙauye gumuzun da aka yi a kusa da birnin mariupol ya kashe wani farin kaya ɗaya ya kuma jiwa waɗansu mutane uku rauni ɓangarorin biyu dai suna ɗora wa juna alhakin rugujewar wannan yarjejeniya wani mayakin 'yan aware kusa da nest ya yi wa wani mai ɗaukowa kamfanin dillancin labarai na reuters ba'a da cewa ya zauna ya ji ƙarar tsagaita wutar jiya lahadi kuma har wa yau wani sabon rahoton da kungiyar amnesty ta fitar ke nuni da cewa akwai karin shaidun da suka nuna rasha tana arzasa faɗan da ake yi a ukraine ta wajen samar da makamai da kuma tallafi ga 'yan aware rahoton ya yi kira ga rasha da ta daina goyon bayan da karun da amnesty ɗin ta ce tana mummunan keta hakkin adama ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban yanki Shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas ya yi barazanar kawo ƙarshen gwamnatin haɗin kan ƙasa da 'yan yaƙin wato da ƙungiyar Hamas a Gaza idan ƙungiyar ta ƙi amincewa hukumar Falasina ta yi iko da wani yanki da ke kan tekun Bahar Da yake magana da manema labarai a birnin alkahira Shugaba Abbas yana shakkar ko Hamas domin tana magana da baki biyu a koyaushe. kungiyar hamas da kuma jam'iyyar fata ta mr abbas sun sasanta ne bayan sun shafe shekaru ba su ga maciji ga juna a waɗansu lokutan ma suna rikici da ake zubar da jini a wata yarjejeniyar da aka kulla a watan afrilu da ta haifar da kafa haɗaɗɗiyar gwamnati gwamnatin hamas da ke gaza ta daina aiki a watan yuni hukumar falastina a zirin gaza ta kafa hedkwata a birnin ramallah sai dai har yanzu Hamas ce ke iko da Gaza inda ta yi yaƙi na tsawon kwanaki hamsin da Isra'ila. Mr. Abbas ya ce hukumomin falasina ba za su amince a ci gaba da haɗa kai da Hamas a Gaza ba muddin ta ci gaba da iko da wasu sassan ƙasar. labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Abdulwahab ya aiko da rahoton cewa kungiyar lankasassu a jihar Bauchi ta yi addu'o'in Allah ya kawo ƙarshen kashe-kashen da 'yan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da yi. Allah ka mu Allah ka cece mu, gare ka muke, gare ka za mu koma, gare ka muke neman taimako, gare ka muke neman ahuwa, wannan tashin hankali, rabbi Ubangiji ka magance mana, laifin da muka yi maka ya Allah. ka yafe mana ka yafe mu ya Allah ka yafe mu ya Allah ka yafe mu ya Allah laifin mu ne ya Allah yafe mu ya Allah ka yafe mu ya Allah astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'i ma garibahu qawlan wa hilan harilan wa ga'iban Malam Abdullahi Jibril, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu a jihar Bauchi shine jagoranci addu'ar ya yi bayanin makasudin taron addu'ar tasu. Ni na Abdullahi Jibril sarkin makafin Bauchi eh, makasudin wannan taro da muka yi ah, na farko dai saboda neman zaman lafiya domin Najeriya ta zauna lafiya domin yawan asarar rayukan da ake yi mun koma ga Allah mun haɗu mun roƙi Allah Allah ya sa a zauna lafiya. ba wani abu ba wannan al'amarin tashin hankalin ya wuce duk yadda ake tsammani tunda wannan tashin hankali na najeriya ba a bar musulmi ba ana kashe musulmi ba a bar kiristoti ba ana kashe kiristoti ba a bar 'yan kasuwa ba ana kashe 'yan kasuwa ba a bar sarakuna ba ana kashe su ba a bar 'yan siyasa ba ba a bar fegan ba a ila yau na ji ta bakin wasu daga cikin mahalarta taron sunana sarkin guragun ningi al'asan tata muhammad sakataren majalisar sarakunan nakasassun jihar bauchi mun yau mun yi wannan taro don gabatar da addu'a wa ƙasa da jihar bauchi fatan zaman lafiya da fitintunun da suke gallabar arewa maso gabar shine muka gabatar da addu'o'i na fatan zaman lafiya ni ne garba ibrahim mai rikon galadimin makafin boci taro na addu'a dai a gaskiya ya yi armashi fiye da yadda ake tsammani muna su Allah ya yaye mana dukkan waannan fitilu-fitilu da suke tare dama aikin mu kenan wannan addu'a na dukkan na kaza sun ji ne gaba ɗaya da kurame da guragu da makafi duka gaba ɗaya Allah ya shirar da mu shirar da mu ga sunan ga shirin a gaban ku kuna ganin su duka gaba ɗaya Abdulhamid Muhammad Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya To har yanzu dai muna tare da Wahab Muhammad domin ya aiko da rahoton cewa hukumomin jihar Gombe sun tabbatar da mutuwar mutane shidda a sanadiyar ambaliyar ruwa a sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a yayin da kuma aka ceci kimanin mutane 29. kwamishinan ayyuka da samar da kayan inganta rayuwar al'umma na jihar gombe injiniya shehu hadi ahmad ya yi karin bayani rasa rayuka wurin mutane shida wasu yara wasu kuma samari eh, sanadiyan wannan ambaliya din eh, kuma har eh, mu na mai kula da muhalli da kuma shugaban jami'i na hukumar da na kai dauki wato na jiha wato sema je an yi jajanta ma nan eh, eh, iyalan da abubuwan nan ya shafe su ko kuma na ɗauki tawagan jami'an eh, hukumar kula da gyaran hanya na tarayya da kuma ma'aikatan ayyuka na tarayya wanda controllers da yake nan jihar gombe da kuma shi jami'an nan masu kula da haɗarurruka na hanya wato rostoci mun je mun zazzagaya wuraren hanyoyin da suke kawo eh, shiga cikin eh, jihar gombe na tarayya domin eh, da aiki gaggawa na tabbatar da cewa ba a samu saiko na safarar motoci akan wannan wuraren ba. Babban sakatare a hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Gombe, Arab Rukuje, ya yi ƙarin haske kan shirin taimakawa da za a samarwa mutane. Wato abin da muke da yau daga safe shi da mu zaga a gari an ruwa mu zana idon mu ya asisin abin da ya faru. Sannan mu yi layafin da karamar hukumar Gombe da kuma sarakuna su ba mu details list na wanda abin ya shafa. Muna categorizing akwai rayuka da aka rasa, akwai muhalli da aka rasa, akwai wanda suka rasa kayan gida. ko wanda kayan gida ya lalace saboda eh, ruwa cika masa gidaje da wannan ne za mu ɗauka daga mu koma ofis sannan mu fara dubin wannan irin eh, taimako za mutane hukumar red cross ta bakin sakataranta a jihar gombe abubakar yakubu ya yi ƙarin bayani dangane da irin ayyukan ceto da suka gudanar rayuka gaskiya da dama eh, kusan mu a mu da muke rubutawa mun samu wanda muka ba wa agajin gaggawa kamar wato first aid kenan tsakanin evacuation cire mutum daga cikin sargagiya da kuma sa masa aidin da kuma ɗaure masa ko inda ya ji rauni wannan mun samu mutum wajen ishirin da tara wanda muka yi wa wannan aiki sai kuma yaro da muka yi rescuing wanda ruwa ya ja shi wanda aka mutanen fire brigade suka taimaka suka ba mu igiya muka ɗaura kunkumin muka samu muka ɗauko shi muka ceto shi. Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. Mun gode Abdulwahab. Daga can jihar Adama kuma Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoton cewa. yanzu haka fa an bayyana sunan mukaddashin gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintiri a matsayin ɗan takarar jam'iyyar shi dai Fintiri a zaben fidda gwanin da aka yi ya lashe ne da ƙuri'u 624 inda ya kada sauran 'yan takarar da suka hada da Dr. Ahmad Muhammad Modibo wanda ya zo na biyu da ƙuri'u 197 sai kuma janar Muhammadu Bowa Maro wanda shi ko ya zo na uku da ƙuri'u 54 sauran 'yan takarar da aka fafata da su sun hada da Dr. Umar Ado da kuma dan majalisar dokokin jihar Adamawa Honorable Jerry Kundisi to sai dai kuma ga wasu 'yan takara irin su Dr. Umar Ado na ma zargin uwar jam'iyyar pdp da nuna son kai ta hanyar bari a yi amfani da sojan gona mun rubuta wa panel mun ce musu wa'inan yadda tsarin mulki na jam'iyya nuna ba za su bai kamata su shiga zabe ba amma so ai yi uwa shegu da magana da muka yi an shiga zabe so mai za mu ce to ko shi ma mai mukaddashin gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintiri zai ce game da wannan zabe alhamdulillah malik Ibrahim eh, wannan nasarar dama na gaya maka zaɓe nan na mutanen adamawa ne kuma sun nuna goyon bayan su jiya ka gani cewa wannan kiran dama su ce sun bukace mu a wannan lokaci mu zo mu yi musu abin da ya kamata kuma sun ba mu nasu sun yi mana nasu sauran mu kuma in ubangiji ya ba mu nasara a oktoba mu kuma mu ci gaba da aikin da muka saba yi musu. To amma a labe akwai ma masu tunanin cewa da wuya ka mutunta yarjejeniyar da aka yi da ke na cewa bayan wannan takara ba za ka sake tsayawa takara a zaben shekarar biyar ba. Malam Ibrahim ni honorable member ne. kuma abu ko a rubuce ko ba a rubuce ba in kai honorable ne ya kamata ka amince da abin da aka yi cikin dai jam'iyyun da za a fafata da su da jam'iyyar kowa fati da ita ma ta fidda wani manomi malam aminu dahiru a matsayin nata yi. alhaji sa'idu shi shine shugaban jam'iyyar a jihar adamawa zaben cika gurbi da za a yi din nan mun shirya cewa lallai za mu shiga wannan zabe din domin mu kawo sauyi a yanayin tafiyar mu na adamawa siyasar mu na adamawa yana yana cike da duk so da matsaloli masu yawa wanda yana bukatan a samu wani wanda a shirye yake kawo canji domin ya canja su kuna ganin jam'iyyar ku ta iya kai bantanta ganin kanta za ta karar da jam'iyyar PDP da kuma APC da ana ganin su ne jikajikan jam'iyyu mutanen Adamawa wayayyu ne sun san yadda suke kada ƙuri'an su za su iya bada mamaki in ka lissafa ƙuri'un da ake kadawa a zabubukan da aka yi a baya zabubukan da ake yi na jam'iyyun da ba na PDP ba su in kada ƙuri'un su gode ai fi na PDP yawa Ibrahim Abdulazizo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya Mun gode Abdulaziz. Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari ciki da gaskiya. Rijistaren kotun kawo Lami Baba Kwasau ta karbi cek ta je ta banki ta karbi kuɗi na adadin kuɗin da ke cikin wannan cek ɗin amma ba su ganta ba. yau wajen kwana hudu biyar Ko amma yanzu ta riga ta kure ba zan tsaya kuna wahala ba ku yana hannun wannan mata ta karba ta gudu yanzu hakan nan baya matsayin alƙali wanda ke wakiltar jihar kaduna jama'a assalamu alaikum a mu na baya dr macido ibrahim grand kadi ko kuma alkalin alkalai na jihar kaduna ya fara mana bayanin yadda su a matsayinsu yadda lamarin bacewar kuɗi naira miliyan 22 na magadan marigayi alhaji haya round ɗan gora yake batun da ya nuna cewar su kam babu ruwansu tunda ba ƙara aka kai game da wannan gado ba ma'aikaciyar sulami baba kwasau ita ce ta sace wannan kuɗin ta gudu ni a karin kaina ban san da wannan fa magana ba fa sai da yawan kaiwa da komowa na waɗannan magada da suke so su karbi kuɗi ya yi yawa suka fara tuhuma alkali baya faɗa musu gaskiya to daga nan ne sai shi wannan abokin uban nasu ya taho gare ni da ya taho gare ni sai na ga aini dole ne in faɗa mai gaskiya na ce mishi ga ta malam jiya cib rijistara na ya zo ya gaya min rijistaran kotun kawo lami baba kwasau ta karbi cek ta je ta banki ta karbi kuɗi na adadin kuɗin da ke cikin wannan cek ɗin amma ba su ganta ba yau wajen kwana hudu biyar don haka nan na zo in shaida maka na ce to allah ya sauke a san yadda za a yi a nemo ta kuma ka wuce ka je ka kai report ga 'yan sanda to da mutumin nan ya zo a bakina ne ya fara ji maganan su fa babu shi ah, alkali da aka ba cek yake sa su su kai su komo yana musu yawo da hankali ne da fatan aga wannan mata a karbi kudinsu to amma yanzu ta riga ta kure ba zan tsaya kuna wahala ba ni ina faɗa muku cek kudinku yana hannun wannan mata ta karɓa ta gudu to daga nan kwana biyu sai suka sake dawowa da wasu daga cikin magada to da suka dawo sai na faɗa musu gaskiyar magana mannan kuɗi an riga an karɓe shi a banki ga kuma ita rijistaran ko ta karɓa ta kuma gudu yanzu abin da za a himmatu wajen neman ta kuma na sa an yi report ga 'yan sanda to daga nan aka sake sa lokaci sai aka je ita police headquarters sai ta turo 'yan sanda muka zauna nan da ni da magada da chief registrar muka yi meeting na farko muka sake zaman meeting da waɗannan polis ɗin guda biyu da chief registrar da waɗannan magada da abokin ubannan nasu wanda ya ba da ya ba alkali waɗannan draft ɗin to aka yi conclusion a kan cewa an fara jin an fara sunsunan tana nan kudancin najeriya a kasashen yarbawan nan to za a je a gani ko allah ya sa a ganta na ce to ya yi kyau sai ku yi kokari sai na dubi alkalin domin duk da shi ake mitin din shi wannan mamudu shehu na ce to lallai ka sami wakilinka wanda zai wakilce ka ya bi polis din nan a tafi a gani in an tafi wakilinka ya gaya maka in ba a tafi ba wakilinka ya gaya maka dalili shine ba ƙara ne a kotunka ba babu yadda za a yi shari'a kotu apil ta je ta shiga cikin wannan magana batun da shi alƙalin alƙalai na jihar kaduna bai ambata a nan ba shine cewar a lokacin da aka gayyato 'yan sanda aka ce za a tafi neman lami babu kwasau a inda aka ji labarin ta ta wajajen ilori cewa aka yi ga su magadan da suke neman kuɗinsu da aka sace daga asusun kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musuluncin cewar sai dai su sake fitar da wani kuɗin har naira dubu ɗari uku daga aljihunsu a ɗauki 'yan sanda a tafi a ne mota ma'ana kamar dai satar kuɗin nan da aka ce lami babu kwasau ta yi laifinsu ne ba na waɗanda kuɗin nan ke hannunsu ba wato chief registrar da wannan kotu da bangaren shari'a na jihar Kaduna da kuma ita kanta gwamnatin ta jihar Kaduna wadda ta sanya waɗannan bangarorin aiki. A cewar shi Dr. Macido Ibrahim tsarin karbar kuɗi dai an bi shi. a jiya kuwa ka'ida ce in an baiwa rijistra zai baiwa cib rijistra yayin da ake neman kuɗi ba wani abin da ake yi application ake yi na neman waɗannan adadin kuɗi kuma rijistra shi ke yi an yo an kuma bata. To tsarin shigar da kuɗin fa kuma ko da ita lami baba kwasau ta cire waɗannan kuɗaɗe ta gudu da su shin alhakin wane ne amma ina mutane su tambaya wa ya ɗauki ita wacce rijistar aiki a'a aiki ai ɗaukan aiki daban aiki kan judiciary kaduna state da ita ta ɗauke ta aiki matan nan ta fi shekara ashirin tana yin aiki amma ina fata shedul ɗin mutum a judiciary ba a canja shi yanzu kamar ni duk yadda na kai da rubuta a bani aika banki a bada kuɗi ba za su bayar ba domin ba aiki na ne ba aikin cin rijistra ne kai ba fa wannan ba duk wani gwamna da ka sani ba zai iya shigar da kuɗi ko ya fitar da kuɗi ba amma abin da yasa kila ne waccan tambaya wasu za su ce in an ɗauke ta aiki a jihar Kaduna ya mm. kamata kila an san inda ta fito gidansu ko yan uwanta eh to wannan ka je fayil ɗinta ka gani dun sanin gida da yan uwa da kaza ya hana mata ta ha'inci ta gudu abe hana ta ha'inci ta gudu ba a duk waɗanda akan kama su da laifin cewa sun ci kuɗi a ma'aikatunsu ba a san gidansu ne ba ba a san wanda ya ɗauke su aiki ne ba ado an sani amma gidan nan nasu in ka tafi ba ta ka gani ko inda take ɗin na yanzu Allah shi ne ya sani ƙa'ida da ake bi na shigar da kuɗi an bi na karɓan cek daga hannun cibin rijistara an bi shi yasa na nuna maka wannan takarda ta application ɗin nan da kuma cek da aka bata kuma ba wanda za a ba sai ita domin ita ta kawo kuɗi haka kuma kowane kotu ba wanda za a ba sai rijistaran wurin amma ban san a shari'a akwai wani abu da ku wato ba wani abu ku da za ku iya yi musamman ganin cewa shi alkali yana aiki karkashin ku ita ma rijistara da kuɗin nan ke gurinta tana aiki karkashin wannan ma'aikata ne eh to ai ba shari'a ne a kotu ba shi sun kira alkali ne a matsayin kawai dan kwamiti tamfar kai din nan su ga dama su shigar da kai haka matsayin alkali yake in ka tafi kotun kawo babu inda aka rubuta cewa ana neman kotun kawo ta raba ma magada gado wato an shigar da kara ana neman taimakon kotu na raba gado babu shi kawai an kira shi ne a matsayin shi na alkali ya sai da zai yi raba gado ya tafi a matsayin shi na dan kwamiti kuma abokin uban magadan nan shi ya gayyato wannan alkali ba ruwan kotun shi da rabon gadon nan ba ruwan kaduna state judiciary da rabon gadon nan ba a san ma lokacin da suka kira shi ba amma ilo wasu tambayar to ta yaya aka bari har kuɗin suka shiga asusun kuma kotu yau wato shine a nan sai muka tuhumce shi cewa ya yi babban laifi yaya aka yi kara ba ta a kotunsa sannan ya je ya karɓo kuɗin magada ya baiwa rijistaransa ita kuma ta zo ta baiwa cibin rijistara na shari'a kudu apel sannan kuma ta rubuto application na neman waɗannan kuɗi ta karɓa alhalin duk abin bai shafi kotunsu ba ya rubuto amsa bai gamshe mu ba muka gabatar da wannan magana ga judicial service commission a ƙarƙashin chief judge wanda ke shugabantar ma'aikatan shari'a baki ɗaya saboda haka nan sai aka ba da interdiction mun dakatar da shi wannan shine dakatarwa yanzu hakan nan baya matsayin alkali. wanda ke wakiltar jihar Kaduna. Ma'ana kenan a lokacin da waɗannan kuɗaɗe miliyan 22 suka ɓace alkali Mahmud Shehu yana aiki ne ƙarƙashin ɓangaren shari'a da kuma gwamnatin jihar Kaduna. Kamar yadda rajistar kotunsa Lami Baba Kwasau da cib rajistra na kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci da asusun bankin da aka saka waɗannan kuɗaɗe a cikinsu aka kuma fitar da su daga ciki duk suke karkashin bangaren shari'a da kuma gwamnatin ta jihar Kaduna. To amma dai a yanzu alƙali alƙalai na jihar ta Kaduna Dr. Macida Ibrahim ya ɗauki wannan laifin kaco kam ɗinsa ya ɗora akan alƙali Mahmud Shehu wanda a dalilinsa aka shiga da wannan kuɗin cikin asusun kotun shari'ar musulunci ta Kaduna. Yanzu rabin albashi ke karba har sai mun gano irin matsayinsa da role da ya play wato irin abin da ya taka a ciki. amma duk abin da za a gano ya taka tunda ba shari'a ce a kotunsa ba ba zai iya yiwuwa ita shari'a kotu apel ta shiga cikin maganan gado ba sai dai za ta shiga cikin maganan hukunta shi ya yi amfani da asusun shari'a kotu apel alhalin babu kara a kotunsa an gayyace shi ne kawai ya tafi a matsayin wato dan kwamiti. masu sauraro a shirinmu na gaba za mu ji daga bakin masana da 'yan raji shin ko alhakin wane ne bacewar wannan kuɗi na magadan alhaji ya haya ran kwanar gora wane ne ya kamata ya biya wannan kuɗin lami baba kwasau da ta cire kuɗin nan ta gudu da shi kamar yadda aka ce ko alkali mamur shehu ko kuma kotun ɗaukar ƙara ta jihar kaduna ita kanta wadda kuɗaɗen suka ɓace a hannunta kuma a cikin asusunta a kasance da mu. To za mu karkare shirin na yanzu da takaitattun labarai. Wani sabon bincike na nuni da cewa allurar rigakafin cutar Ebola da ake gwadawa kan birai za ta iya yin aiki na tsawon makonni biyar ko kuma watanni goma idan aka haɗa ta da wata allurar da za ta ƙara kaifin maganin. A wani binciken da aka buga wata mujallar aikin jinya jiya Lahadi mai suna Nature Medicine masu bincike daga cibiyar nazarin ayyukan lafiya ta amurka sun ce allurar rigakafin ta gwaji ta samar da kariya na lokaci mai tsawo daga kamuwa da kwayar cutar mai kisa masu binciken suka ce duka birai hudu sun samu kariya daga kamuwa daga cutar ebola bayan sun yi mu'amala wato bayan an yi musu rigakafin makonni biyar da yin mu'amala da cutar wannan kwayar cutar suka kuma ce rabin biran da suka yi mu'amala da kwayar cutar sun samu kariya bayan wata biyar da yi musu rigakafi to ma sauraro ƙarshen shirinmu na yanzu kenan sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu lokacin da za ku ji maimaitawa lafiya uwar jiki. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyyar rasuwar Malam Jauro Adamu a Mubi, kawun Malama ya yaya ƙarama. Allah ya gafarta masa, mu kuma Allah shi kyauta ta mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.